A yanzu haka dai matsalar rashin tsaro na ci gaba da jefa ɗaruruwan mazauna yankunan karkara cikin yanayi na tashin hankali a sassa daban-daban na jihar Nijar Najeriya. ‘Yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa na ci gaba da aukawa mazauna yankunan karkarar. al'amarin da ke jefa jama'a barin ƙauyukansu zuwa manyan garuruwa da ke kusa da su domin neman tsira da rayukansu. Wannan wata mata ce da maharan suka hallaka mijinta a ƙauyen farin shingi da ke ƙaramar hukumar Kwantagora ta ce 'yan bindigar bayan sun kashe mijin nata sun yi awon gaba da wasu mutanen a ciki har da abokiyar zamanta. Sha biyu na dare suka shigo da sai suka shi ya fara daukan bindiga sai ya halbi da ya halbi sai suka ji karan halbi sai suka shiga ciki suka kashe shi in ka shiga ɗakin shi ma wallahi tallahi abun tausayi ne cikin ɗakin gaskiya abun babu daɗi saboda lamarin sai a hankali kaga ta ɗali tudun magaji warin gida duka an watse babu barayin ma da suka yi halbi cewa suke yi ina maza da maza da sohi sarki da sarki da kowa da kowa yana gudu sai dan sai ya waye kaga mutane suna wangana dawo na da kamar hillani masu tashi wanga rayuwa ne wai yanzu mutane sun koma kamar dabba mataimakin shugaban karamar hukumar kwantagora Aliyu Ibrahim Makiga ya ce lamarin fa yana buƙatar agajin gaggawa a wannan yanki a je gida a ɗauki mutum a wuce da shi in ya gaddama ya ce bai zuwa a kashe shi nan faɗin shinge a kona ana ce mashi garba da bai an kai kusan awa guda ana rigima da shi ya je ce bai zuwa daga ƙarshe suka yi ta halbi shi ma yana ɗan bindigan shi ya halbi bai samu ɗauki cikin lokaci ba aka yi nasara akan shi aka samu aka kashe shi Allah ya karbi shahadan shi kuma bayan an kashe shi kuma aka ɗauki matar shi aka wuce da ita tana a hannunsu a yanzu haka kuma suka sa ma mutane kuɗi cewan ƙauyuka kaza sun sa mata za ta ba su naira kaza in ba haka ba za su bari su gyara kayan su ba tun bayan hallaka sojojin Najeriya kimanin talatin a jihar Niger dai ake ganin shawagin sojojin Najeriya a sassa daban-daban na jihar Niger. Sai dai hakan bai hana waɗannan 'yan fashin daji ci gaba da aukawa mazauna yankunan karkarar ba. To amma gwamnatin jihar Niger ta ce tana ƙoƙarin shawo kan lamarin. Kwamishiniyar labarai ta jihar Niger Hajiya Binta Mamman ta ce sun dukufa domin kawar da waɗannan mahara. Ba za mu huta ba a gwamnati dole ne mu ci gaba da yunkuri ganin cewa an samu sauƙi musamman akan maganar rashin tsaro. Rashin tsaro abu ne wanda ya dami kowa da kowa ba wai wasu al'umma ba ne kaɗan. A yanzu dai fatar al'umma shine samun nasarar shawo kan wannan matsala a daidai wannan lokaci da kakar cire amfanin gona ke kawo jiki. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.